وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهوى المسلمين السلام عليكم ورحمة الله باقي قبطة دقائق ان شاء الله تبارك وتعالى kamar yadda muka saba kowane dare cikin dararar wannan wata muka haɗu wannan sun bari na suna cikin babban masallacin marigayi muhammadu mai da allah ya san da domin mu riba hadisan ma'aiki tsira da aminci allah su fasa a gare shi masu ɗauke da bayanan imanin da mu'amalar wanda ka karantar da mu musulmi rayuwarsa da ba da yaƙi yadda aka samu lada da sallah haka aka samu lada da sauran mu'amaloli zikiri cin abinci gaisuwa a gaisa kwana tashi da kwana a sarka duka kowane an faɗa mana akwai suna annabi da su waɗannan kuma da su tabbatar da in ka yi tafiyar suna za a faɗa idan maluman da suka ce al-islam man ajul hayati ba su yi kuskure musulunci tsarin rayuwa ce gaba ɗaya to shi da yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya jiya ga kare fadlu man da farjahu khawfan min Allah ta'ala falalan mutumin da yayi kokari ya rai da ya tsare maza ku da shi miji ne ko matan da in ba suke daga barin lalaci kuma ba don komi ba don tsoron Allah ba da wannan yi cikin da sai muka tsaya lokacin da hali lokacin da hali to za mu tashi hadisin abdullahi da kuma yake ba duka ne hayaniya a cikin sahihul bukhari da sahihun muslim daga abdullahi dan umar Allah madaukakin sarki yarda da shi yace annahu qala shi abdullah ibn umar ya ce sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu na ji ma'aiki tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yana ba da labari wata rana ya ce in talaka salata turahadin min man kana qablahu wasu mutum uku sai tafiya riya ta kama su kabarin gari cikin al'ummomin da aka gabata ga awon da bi ka kai da idan makwanci makwani ya tattara su ila gani zuwa ga wani kokon ya sa suka shiga ɗayan biyu ko ko dai tsoron ruwan sama ko tsoron dabbobi masu lafi ko wani makamancin da tattara suka samu ɗan kogon doki suka suna shiga doki sun fanta ma'aiki ya ba mu labari ba a yi gaban mu ba a yi gaban su ba amma shi an sanar da shi ya ce sadaka nuhu fan hadarat saharatun suna shiga ranar sun fanta sai wani falalar dutse daga sai yi zarar da yamma bakin wannan kowar shi na aka nuna da fan hadarat sakaratun min jabal fasaddat alayhi murra sai wani kafakin falalle babba ya dararo daga sama ya rufe bakin wannan kogon da suka fije sun kada cikin daji rayuwa da jarrabawa take tafiya da yana cikin daji ya daɗi mafaka kada ya samu jarraba ko ruwa su guje ke rashin lafiya ko tsoron dabbobin da wasu zakoki ganye shi ya cike cikin kogo kai kogo ubangiji ya sa wani ne ya zararo daga saman dutse ya mace bakin ko ko suka duba suka ga dubu bakin kogo ya suka taɓa suka ji abin da ya rai kogon na wani duki na da ba ko alamun wasu yi kun fara suka dawo tsakanin da juna suna jin wani mai faɗa cikin fente ba ƙaro yake inna hu jikin yujikum min hadhihi sakarati ba abin da ke kusa da ku Allah ya tsawar muku wannan falalin da ya maki kofar da kuka ci kogon nan ba illa an ta da ulla an fali a amana dan yau a taho a gwada kowa ya roƙi Allah da wani aiki da ya tabbatar da ya yi shi ɗaya daga Allah yan uwa ikilasi duniya da lafiya amfani ne wallahi suka ce ku taho kowa wani ya tuna wani aiki da ya tabbatar da bai yi shi don kowa ba sai domin Allah ya yi in muka yi tsare da wannan abin da muka roƙi Allah Allah ka san mun taɓa yi maka da in ka san don ka dai ni abin nan Allah ka kuren ni muna wanga ba dace ana tawakkuli da kyakkyawa aiki ana tawakkuli da sunan da kin Allah wajen roƙo Allah ya ce a suratul a'raf ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون هل يسير walillahi al-asma'ul husna Allah kyawawan sunan fadawu in ku kira Allah ku kirayi Allah da sunan ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya badi as-samawati wal ardi ya hannahu ya yadda Allah ya ce da ga sunan da ke na ku yi da da tsere kula da kai na da gafara ku bar waɗanda ke kira Allah don gausu ya ji ya ji ya sar mustaqi zina Allah ce kawai ku bar wallahi don wallahi kan uwa ba na bai ba hadda annabi da na biyo ni ma da biyo wallahi ni gaskiya annabawa ba san kan da wallahi sallah ba saba karatu da ko kuskure na ko ni Allah yake masu labewa da sunan sai kiwa don makka da madina don ɗakin kaba don masallacin annabi don masallacin baitul maqdis kai an ka gangaro don rawanin sarki mutum Wani cikin Allah ya ce ku bar roƙon Allah da irin waɗannan abubuwa roƙi Allah da sunan da ke Allah ya ce waɗannan da ke kira wasu waɗanda ba Allah ba ku yi tsare da su wajen roƙon Allah da yi jugauna ma kanu za a sa kan kamu da fasan fasin a cikin a kawo ruwa nan Allah ya faɗa mana ana tawassuli a roƙe shi da sunan nan kuma shi yake ba wani yake qul ud'u rahmana qul ud'u Allah aw ud'u rahman ayyama ayyama tad'u falahu al-asma'u al-husna ولا تجهر بصلاتك ولا فيها وابتغ بين ذلك سبيلا ubangiji madaukakin sarki ya ce kuli su rahman ya yi allah mai rahama kula wudullah kira ya allah ya allah ya allah su kira allah ya kira da sunan awid ko kira ya rahman dunya wal akhirah wa rahimahuma rahmatan ga maki da sunan da ke aiki ko kuma kai ka wasu ne da kyakkyawa aiki Allah ya ce ya ayyu allazina amanu tabu ittaqullaha ayyuha allazina amanu taqullaha wa bidawu ilayhi alwasila وجاهدوا في سبيل Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu taqullah ji tsoron Allah bayan kun ji tsoron Allah wa tabu ilayhi basir to ne wani tsari ku nemi wani ƙarin zuwa ga Allah ko wani ƙarin ku yi kyakkyawan aiki ku yi amfani da kyakkyawan aiki ya ja ku zuwa ga Allah shine Allah yake bi da wata aya kun ga kenan ana ana tawakkuli da ni ana tawakkuli da kyakkyawan aiki don haka sai waɗanda mutane wallahi karo إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم نعم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى hatta matla'il fajr ne ɗaya daga cikin su ya ba su shawara cewa ba abin da ke tseratar da su da sauran da annabi da yamma ke kuma da kuka shiga illa an zada ulla da tsari da amali sai ku roki Allah da shawara inda Allah da kansa ya ce ku ji tsoron Allah ku nemi tsarin zuwa ga Allah da shawara kana iya manke ma an bi ka ɗauki ko sallar dare ko ciyar da miskinai ko duka da wani cikin matsala ka yi amfani da wannan ka roƙi Allah. Da wannan shawara kasuwancin bauta matsaya shi kenan sai suka gabatar da wuta. cikin رجل منهم سيريد دكتور اللهم ni a كان لي أبوان شيخان rani. ya Allah ina da wasu mahaifin ne guda biyu tsofaffi guda biyu waɗanda ke Ba musu tula a kuntu ku, abadiku abalahu a ahla wala na kasance ban bada kalaci da iyali na ko dukiya ta a gabani Bana abinci tsara da sai yau da ce ta yi nisa da ni wata rana makiyaya sun sani idan kwace yana nisa da makiyaya sai jime ka bai dawo a cikin gari <clears throat> shi ke nan wannan nisan da yake falam rik alaihi ma ban kawo musu kalacin su ba hatta na ma kai da suke kwana fa halaftu lahu ma gabu kuma sai ni kawo musu nonon da suke kalacin fa huma na'imai suka bi su yi kwana dottijon nan nawa dottijon yan nan ta ku kwana wa an agabi da qabalahu ma ahlan aw mala min in bada kalaci da iyana ko dukiya talabistu wal qadatu ala yadayhi milla bin tsayi wurin nan abin da ni ɗauki madara a cikin muna ce mai irdude ma'ana wannan matsayin da ake tafi nono da shi yace yana da hannu na da ke an ta jiro suke kaga kuma ina jira fanka ba ban ba na ba suna kuka ni kiya saboda kai kada yi da ɗa ko mace ko dukiya a kan uwaye ta ko san wallahi mutumin da ya samu ilimi sai ya ma'ana kai da matarka ta so matarka wakar cikin dubu goma ka sai ma mahaifiyarka bi bi mi la ilaha illallah yawwa ta ga bane ta yi gunya haihuwa na lillahi wa inna ilaihi raji'un nawa kikiri take dubu ɗaya da ɗari biyar ɗarma burtuka shi ya ɗarma ma mahaifiya ta amma ba na kai wakar ta dubu goma sha biyu <coughs> kuma kan rena ba ta magode ba cewa guda ne to shi na wannan bawan Allah yana tsaye yana jiran farkawar su har ta bar alfajar bai kushe ba tsaye rike da abin taka wanda ya tatso madara sai da antibiri ya ceto ba sai kaza sai suka falka ta shari ba ga buka kuma suka sha wannan kalakin nasu ya Allah duka aka mai sai kare su mallo Allahumma in kuntu fa'altu zalika a wajhi yace Allah ka san wannan nayi shi don min yarda in ka san Allah daga gare ni daga niyya ta ka san nayi shi dai don min yarda ka fa farrij anna ma nahanu min hadhihi al Allah ka kuranye mu da damuwar da muke ta ruhe wanda falalin yawa ku goma wallahi malam ba ai ku gire ba kudura Allah da ita shi dai exercise wallahi ne jar ya canja sai ga haske ya bayyana an ka zura hannu an ka juya amma kai bai shiga ya fanfara jar sai Allah ya sani mun al-furuja dan san dan guri falale ya jaye amma ba bai isa su hida قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي وقال الآخر sai na biyu din sai ce Allahumma kana li bintu Amin. ya Allah ni ko ka sani ina da wata yakuwa yawan ku ba kana habban nasi ilayya ita ce mafi soyuwa mata take na duniya zuwa gare fa arattu hanin min ne fa inna annabi ya ga kanta famsana'at ni ta hadu daga barin biya bukata hatta allamat biha sanatu min as sai da wata shekara <coughs> ta kada su cikin halin kakani ta iri yaba musu cikin ga gaban abu ga gabas abu ga yarba mu inda za a sa irin mata kada mazaje sun mutu shekara goma an bar su da biya ta ce wallahi shekara ta taho da saukar da musiba gare ni ba gabas ba yamma matan nan sai ta hari mutumin ya ce fa ja'at ni kai ta zo mini فأعطيتها عشرين ومئة دينار نقيت ديناري قريب عشرين ديناري قريب يقوى كتنا ما سيوى والله أقل يقول أقصنا هميليا قوما يسكي نتبات ومن ديناري قريب إذا على أن تخلي بيني وبينها وبين نفسها أكن تبيع من بقاس إيفاجر في ليلة ففعلت take tayar da ta an ci kuɗi hatta idan qadartu alaiha sai da nake dai ta kanta ta kura yemin gaban ta qala tace la uhillu laka an ka hudda qataba illa bi haqqi tace walida ce wallahi kura ni wa galmi wa ce wallahi ni dai ba halatta maka ka buɗa dole ga Allah ya rubi sai da haƙƙin sa na shari'a ma'ana sai da aure والله ما هل تامك وانا ابي بيرد شي بقول والله ما ابي مرينا بيا تام الله لكي نوضح ما كان يكفي فتخرجت من الوقوع عليها كي نسيا كما نينا دوري بسابي لما فرق أنك إنا لله وإنا إليه راجعون أنسى مولي أمبوي بعد ربوة كما أنكيغا inda duk kwaɗai ya kai inda yake tasowa ta kwanta mai ta kura ne jikinta amma ta ce mai wallahi wani ni ban halatta maka wani in kayi kayi ne da zalinka ni ban halatta maka aikata wannan alfasha da Ita ni kuma sai ne ji yana da nauyi in keta wadda kalmar da ta ce bi kada in buɗe zoben da aka fafe ba da haƙƙin shari'a ba yace fa sarabtu an hawala ya ni da gura dukiya daga barin ta wahi ahabbun nas ya wa sannan ta fi kowa soyuwa ga dukiya ta wallahi wa tarakatu dhahaba nabi alaiha ni bar masa dinari 120 kudi ni bar masa ta zama bai kudi daga yau yace allahumma in kuntu fa'altu zalika iftu hal zalika ibtiga Allah in ka san barin nan da ni ma matarka na bar shi don neman yarda ka da tsoron fushinka fa farrus amma ma na hadu fi Allah ka kurance mu da bala'in da muke ciki yace fanfara jat fanfara jat sakara su gaira annahu la yasdiqun al-khuruj min wallahi sai duke tsara darjewa Allah ya yi magana da mutu cewa dan wanda an ka turo shi da magana haka an kai mai magana a ka ce mazo ya sai ya kara darjewa dar alan biyu, annabi sallallahu alaihi wasallam mai babu labari yace kuma wa qala salih sai na uku din shi shi allahumma inni istajartu ijra'a ya allah na yi jinga da ɗan jinga na ɗauki lebarori ba a ɗai tun ba a jarahun libba kowa jinga gaira rajulin wahidin banda mutum guda daga cikin ko na karanta cikin riyadu salihin hadisi bil usaimin ya kawo cewa rage rana an ka dauki sha an ɗauki wadancan da tsari an ka dauki sha dan jidali da an ka tsari da mai tola ya kai an bashi wanda an ka ba kowa in ba ba wa bai mutumin ga ce to ya ban baka wani ni ba kowa don wallahi don lahi sun yi ka aiki sun ta hanyar da sauki yake to ci in kana iyawa na barka da Allah yace to ko ka bar ni da Allah Allah bai karbi da ni na ba hakkin karabi ni ka kyansa sai jiya ya barki da shi shiko yace to wannan mutumin wa taraka allazi lahu sai ya bar hakkin da cin ta gare ni wa zahaba sai ya tafi abin wa samartu ajrahu sai dai ni ni kokarin sana'a da wannan abin da ya bar mini hatta kasura minhul amwalu sai da dukiyoyi suka yawa aka waɗannan yan kudin yau da gobe yau da gobe fa ja ali ba da hini sai dan bayan wuce wani zamani mai tsawo sai zo mini ya kala yace ya abdullah ya kai dan uwa addi a ajri ba ni jin gata da miki a bare gure ta fa kuntu lahu zaidi ba kullu ma tarani ajri duk abin da kake gari. jinga ganda sasa mistari ya wannan yawa min da baka min kibili da gara kuma wal bakari wal ganami wal raqiqi da bayi kuɗin sun yawa sun zama raƙuma da shanu da tumakai da bayi faƙala sai ce a'a ya abdullah la tastahbi bi ni ba irgili ni ce kai ba don ka ba kuma su dukiya irgili gare ku ba irgili ni ce ni hakke na da ni farma ni kuma ka فقل بابا أنا ليس غيرك اني لا أستهزئ بك ني ولا يخاف قيمك ابني إبجلي بيتك فأخذه كله يقول راكم من قد شان قد ما كان قد باي بعد فيه فاستاقه يجاز قبالي فلم يترك منه شيئا ببر من كو حق كيوبا إن أدني يقول راكم بعد فيه يقول اللهم fa in kuntu fa'altu zalika ibtiga wajhika Allah in ka san nayi wannan hau da kai da renon wanda dukiya ba da wadda amana in ka san nayi shi don neman yardarka fa furuj anna ma nahadu bi Allah kuran ne muna abin da muke cikin rubuta wannan halaka yana gama addu'a ga uku wallahi fara farajat sakaratu कई मदद बाकी बाकी को हर ko sai ya zama bayyane wa babu alade Allah ya ja ya ba fara juya da suka hina suna ta kare wani Allah ya ishe mu ta da wannan mun yi arziki wani mun ciri ba kyakkyawa aiki da Allah tuna zika taɓa wa Allah in tsansa ba kai shi don kuwa da kai Allah kai ka dai na san ba ka dai kai na kan zube ma an gaba banna da ta ji da Allah sai ko tsakani da Allah dan kana so madara uwar ka don ba ta sha wallahi ba ka kwana kana mata mai yana kuka Sai ko ka sani wallahi Allah Allah kai dan jiga ya bar ma kaya ne akwai masu bitin na gobe da Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma waɗanda bayan Allah su wani su ya tuno yawa Allah wanda aiki kuma ya san bai garo ya ci da kowa ba sai don ne mai yardar Allah sai ka wasu ni da fiye kane da ke roƙi Allah Allah ya fara min fala ni a muhallu shahid muhallu shahid na wanga mutumin na tsakiya mai matan nan da ya yi kamun kai ji irin soyayya ya jima yana hadiyar biyu game da mata sai da bukata ta taso mata babban waya ta kaso ta same ka lahi da wuya ka bar ka san matan mu wayoyin ga da kake gani banzan bazara suna halaka matan mu da yawa canjin kayan gado wasu ta canza kayan gado suna halaka anko anko wanda ake yi na auren mata yana halaka ƴaƴan mu mata su da yawa duk da auren wancan ya tashi kawai da talakawa suna Allah Allah su samu da an kai ci gida kada ku nuye sai an ka tashi auren abinci ta wallahi ranar jinga cikar ta za su yi ga wani ba baka kuɗin kirmi saboda kai lalata, su jinta a jerin gwanin na wannan abin a ta gwada muna wanda abu annabi ya karanto muna wanda abu ga wani ba Allah tun nan duniya kamun ka ya ce shi daga barin albasha bale gobe lahira bale min bale gobe lahira ya da haka nan yana da kyau mu zama su amana amana karo amana abu ne mai kyau kuma wanda Allah ya umarni Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu لا تكون الله والرسول وتقولوا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول نعم لا تقولوا الله والرسول وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون الله يجاب إليه كذا في أمانه an ba ka amanar ma'aji an ba ka amanar zama jagoran ma'aikata ko jagoran kungiya ko jagoran makaranta Allah Allah ya don Allah ka haifi amanar da Allah ya ba in kuka yi haka nan ba abin da aka kanin ku da Allah na zuwa ku aljanna Allah ya ci kun warware wa an tun ta'ala mana ba kuna tare da sharrin da a cikin ciwon da kuka ji an haife to haka nan in kuka da amana Allah ya ci kun warware abin da aka kanin ku da Allah na zuwa aljanna babu sai dai wa Allah الله يا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها نعم فأبين أن يحملنها وأشفقن منها inna aradana al-amanata ala sirat mun jitto da amana wa takalif bi shari'a wa jittuwa da shari'a muka bijiro da su akan zamai wal ardi muka bijiro maka sai wal jibali da duwar wannan masu karfi masu girma Allah ya fa baina suka ki dauka amanan nan wa ashfaqana minha suka kalki suka hirkita don tambaya sun kai Allah in mun dauki amana gami aka fi aljanna in mun saba wa aka fi mutu ta kawai suka ce haba Allah ina muka yarda mu ɗauki abin da zamu gana zamu je mu fada ba Allah ya ce a nan take wa hamala hal insan sai ga mutum ya tsaya ya tsaya inda kun kana zaluman jahula mutum wallahi zaluman mai yawan zalunta kashi ne ya san abu yana da matsala gare ka yi karni hali ya aikata Jahula kuma wanda ke jahilta gaya ya kallon gobe yau yake kallo abinda zai sa gaban shi yau in dai bukatar ta biya yau to cewa ya kai ko da da kura kura go yan yi lahirar maza ta yi kura ko ba masu cewa haka ne wannan Allah ya zargi mai irin wata ɗabi'a saboda bai san gobe ba ya ce kai dai lahirar maza ta yi kura kuma wallahi kura ta hayaki ma za ta yi wallahi wallahi tallahi ne ni faɗa ba hayaki don Allah ya fi samumin wa hamimin wa zulmin min hamumin la barid wa la karim innahu kanu نعم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك متعلمين wani wani mana wani dangin su yan mutu ashabu da yafi ashabu kiman za su kasance gobe kiyama fi sabuni wa amini fi sabuni to kan bi wannan magana in ji Allah fi sabuni kuna cikin wani ilimi masu mutu mugun turnukewa da wuta da ruwa zafi masu tsanani wa zillin da wata inuwa mai yi hamuni daga bai na wuta da lauta in za ta turnuke an fitila ta kama ta gobara kana ganin wani hayaki mugun baki ya turnuke kamar ana kunna tsaya. Allah ya ce haka wallahi za su samu jahannama in ta bare da tsari wani hayaki zai buge su sana sanin fa tabatu ta mautar da to kaga wannan amana yana da kyau uwa mutum amana ilimi an ba ka amana jagoranci amana aure amana ne Allah ya ba ka auren ki da kika yi mijinki ya zama amana in ki haife kina ji kina gani wallahi gobe za a kama ki tsakanin ki la samu yarda Allah dan haka mu daina alfasha mu daina faɗan waya ɗaɗan mu masu albarka an mai da taka waya kamar ruwan dare wayar ga wallahi musiba ce mutum zai yi kokarin ka ga wanda bai da hali faɗi nan tashi nan ya haɗa yan kuɗi dubu talatin ya sai wayar ga wallahi wani allah allah yake kaɗan rasa na kaɗan wallahi sallah ya duka ya ɗauke kuma za ku ji haka wallahi sallahi wannan musiba ko ko a'a matar ga saboda son waya ka je ka ba da kanta ai fajirci da ita saboda sai waya sai mata marba waya da Allah ya kuwa an karanta mana wannan hadisi ne na falalar da a cikin kamun kai daga bari da a falalar cikin da abin da a cikin na karo amana da falalar da a cikin birin ruwa mai dai da birin ruwa ne dai ne ya ce sunan duniya daga bari matsala su cikin halin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda faranci duk suka girma tare da shi bai musu yadda za su yi Allah ta an garka zuwa da yake Allah ya girma ya ɗanci su da aka ce Annabi Muhammad bai sai amin sallallahu alaihi wasallam ba ku yi hattara aljanna ta haka aka dame ku fa'ala aljanna suna karkashin su ga zan mahaifi don haka bai ka mai duk da za mu yi aiki mahaifiyar da kan duka ta haife ka ta da zawo da bakina lokacin da kana ciki gashin nan da ya tsira da kanka zai taho ya hana maka jin daɗin a ji kai ka amai da ka tudda biyu ta kai karkar ba daɗin kwana ba daɗin ci abinci a rami a rami a fargame duka ta gama ta kimar ka da irin nuna shekara biyu kana tsutsar ta kana sha duka a gama wannan rayuwa ka zama ka babu wanda an bar rayuwa ba da wallahi Allah ba zai dace da Allah ya faɗi hakki ne wallahi sai hakki uwa da haka yan uwa wannan hadisi ya zama abin yurarwa da mu Allah yana taimako da kyakkyawa aiki zirin ruwa ne ne Allah yana taimako da kamun kai daga bari kya Allah yana taimako daga tsaro amana rashin ha'inci amana Allah ya kariya tun daga wanda sun a kayan abin da mutum zai kamun na karama gobe da Allah ubangiji ya ba mu kiyaye sai فضل العفو عن القاتل والجاني والظالم فلا لد عن الجن يرمى من قوة الكثير فإما نتعبد شنائه والجاني لما يلاقيه والظالم لوجه الظالم فلا لد عن الجن أما سوى لو أن بعد أن تعدى وأن أن تعدى بيميل تعدى صناعة hiya gare shi laifi ne saboda ta ƙara ƙarfafa lahi a cikin ƙasa amma wanda ƙaddara ta ce kuskure ya je jihar domo ya kaɗe mutum bai sani ba bayan dubi ya kuskure mutumin da ke cikin mota yana cikin tahiya wani ya hau kankan ba bai sani ba an kai galan mota ta faru Allah ya san bai sani ba wannan mutum ya rasu ba da gangan ba ne ko likitan da ya tafi bidar lafiyar mutum sai dai ya zama sanadiyar mutuwarsa ba da gangan ba ne waje ya taimaka ne duka irin wannan ana ce da katalul kadai kamar mutum da ɗansa ya yi laifi an kawo ƙara ya ɗauki ya bulala ya tsibta mai kai ya faɗi ya mutu ba kashin daga gangan ba ne Allah yana suka waɗanda duka hukuma tana kawai. فشيني الله يجي قال تعالى فمن أتي له من أخيه شيء فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف نعم فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة وبنجي ما لو كنت تركيتي فمن أتي له من أخيه duk wanda ya samu kaddara kashin kai ga wani dan uwansa sai aka yaje biya aka yaje mai kai an kace to mun gane ba da gangan bane ba tun mu ce sai an mun mun yanzu a biya mu biya to Allah ya ce to nan ku da kuka ce a biya ku biya fatti ba'un bil ma'ruf ku bi mai kyau ku ce wallahi yau yau ne a biya ku a a rakumi da nina ko dinari dubu kan sai bana bana don hada dinari dubu rakumi ɗari gida guda wallahi yana da wahala aka ce farki ba bil ma'ruf ku yi bi mai kyau wa a ada'u ilayin bi ihsan kai ko don Allah ka ka ta abu ka ce bana za ka ba da raƙumi biyu baɗi ka ba da uku a'a a raba shekara hudu bana ka ba da ishirin da biyar baɗi a ba da ishirin da biyar wacce shekara a ba da da shekara hudu sai a ba da ishirin da biyar sai a gama biyar Allah ya zalika takhfifun min rabbikum wannan rangume ne Allah ya yi na iya so sai ci kawai ka kace a kace ba a karɓar diya sai rangume ya ce ana iya yahe kashi a dawo da diya kuma kai ko in ce ka biya diya kuma ya ce don Allah a a hankali kai ko don Allah kai basuwa mai kyau kai ya zan sunan da ɗan uwansu ya bar iyali kuma babu tallafi sai an tafi a biya ku biya ku ji fari saboda a samu abin da za a tattali wannan ga iyali da ka ga Allah an ce kamar abin da wahayi ke abu jika abu sai to yanzu na an ce in an yi maran gome an yi mana sai an dauke ma kashi ka a ce kuma ta tak yanzu yanzu sai ka biya bana aka ce ah, a yi maka kyakkyawan bibiya kai ko kai kyakkyawan biya Allah ya shi Allah shi yayi muku wangaran gobe inda ya zai ce wallahi kashi kawai ko biyan biya bana kawai shine na aka hada yan uwa gaba ɗaya yan uwa na Zariya banda na uwa wan uba da diyanai anin uba da diyanai duk aka taru dangi ake kowa ya kama dukiyar ba duk aka azan wannan saboda bi saboda gobe in an ka ga ya ɗauko sanda zai rubutu ka kan zama su riƙe wannan su ka mutu ba ka kai mu bayan an baya sai an ka ce a za mu biyar biya kashin da ba na gila ba kashin kuskure a ce a za mu yan uwa su ya gobe su yi kashi a zaki kashe wani cikin ce su kalli kimar Allah ba in mahaukacin ku ya yi ɓanna sai a ce ku ka biya gobe ku sakai ya kashe wani ko ya ko ya lalata ba gaban ku yayi ba ko kun kai ne saboda shi bai da haka to haka ne Allah madaukakin sarki ya ce qala ta'ala madaukakin sarki wa katabna alaihim fiha annan nafsa wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'ayna bil 'ayn na'am والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن نعم والسن بالسن والجروح قصاص الله فمن عفي له ومن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله نعم ومن لم يحكم بما madaukakin karfi sai ya wa katabna alai mun rubuta mai yahuda fiha a cikin at-taura hukuncin Allah cikin at-taura annan nasu din mu mu sai ka rai ba wani rungumi ko ya mu yanzu kun ji an faɗa Qur'ani ko ana yin mutum a sasanta ko ku he gaba dai ko ku he kashi ku ne bidiya ko ai wani tunu tsakanin ku da waɗanda aka kai amma ita a saura abin da a rubuta cikin ta annan nafsa bin nafsi kawai in kace rai kace wa kawai babu babu nafsi ba wala aina bil aini in ka ila idanuwan mutu a qahiga wala amma bil amri in ka cire hanci mutu a cire naka wala umma bil ummi in ka kire kunna wala a cire naka wa sunna bil sunni abin da haure da haure wal juruha kitabun amma su biya ku roƙe sai a bibimi a girma wannan wannan ne akwai almunakala akwai ja'i'a akwai mamuma sai a dubi wannan akwai roƙin da ya wuce wanka fata har ya kai ga da kashin kai sai a duba akwai abin da yake shi kuma waɗannan sai a yi ikasi saboda kan a wajen ranuwa a samu matsala su kan sai a duba a yi tuki sai a yi amma waɗancan an hukunta musu kawai ka cire abin da haure wani a cire na Allah ya ce amma fa man daga bihi wanda duk aka fi ma wane mun gane ba daga zamanin, Allah ya jada zai ka rawa ga mun yafe Allah ya ce ka fara illa wannan yafe wa kankarewa ne Allah ba zai tambaye shi da wannan abin ba gobe kiya Allah ya ce kuma ku sani wa man lam yahkum bima anzala Allah duk wanda ta kama ya ƙi hukunci da abin da Allah ya saukar ya kawo ai dokar ƙasa ka za ka kaza Allah ya kawo la'ika hukunci zalimi na wata mafi zalimi ba wata dokar ƙasa da tafi hakkin Allah ta karɓe sun yi zalimi abin da Allah ya so bayi na ce in aka taka doka aka faɗa jinin wani ko kafa wani ko kunne wani a yi hukunci da littafi duk wanda ya bar ya yi zalunci don haka wannan zalunci ya danganta ni a matsayi ga gare shi in kai yarda da shi har cikin zuciya ka kaba gare wallahi hukuncin gada aka yi na cewa ya an daidai hannu a nan kawai ɗan ɗan ff tara kai yarda ta haka ya yi zama ni kayan rigga amma ina lura ta jimila dokar ƙasar ku tana da rinjaye don dokar ƙasa ita ce mafi kawa ga kowa da ka'ida dokar ƙasa ita ce mafi fawa tana saman kowa to sai an tsaza ka ƙarƙashin wannan doka da ka ce ba ku alƙalanci irin ra'ayin yan a duk kubar makahirai sai ka shiga alƙalanci saboda a samu da an kai ɗan wasu matsaloli ga banna in ba ka iya gyaran gyara gyara guda ka samu matsala guda ta yi dama misali yanzu kana ma'aikacin aini an ce kowa sai ya hito ba sa sai ta taho da kanta da matan liman da matan sarki kan lallaka ka ɗauki yan kwamfuta kan je gidan mai martaba duk ka yi ma mata mai kashi ka taimaka ko baka taimaka kar ta gidan liman ka shiga daure ne zuwa darka mata mai sun ka taho kowa bai gane su ba ka taimaka ka ce ku taho ki taimaka muku wani irin mutunci ku bai kamata mu kai ku can suna kuna gugurwa da mutane ka taimaka ko baka taimaka ba an yi abin da aka so amma wannan abin da suka mi a mai da kowa bai da kulli ka taimaka ba a kuran da kulli wasu gidaje masu mutum wannan shi shi yasa shigar ka cikin wannan abin da ganin kazamta ne ya fi zama daidai da ga ayyukan yan shi a kasiwa makaryata Mai, wai kawai kowa ya waye, a ce ma gwamnati na gutu ta ba a alƙalanci ba a aikin gwamnati ku kama shana kiristoci su rika manyan mukammai su halaka ku sun ga dama ku yi sallah ku yi sun ga dama su hana ku aje dan sanda duk ku bari kayan shi. wannan hudu ba ce ke hudu ba kalamu aduwin kulluhu hasadun maganar makiya ai da an kaddamar da shari'a ta zamfara sun ka dora wanda shari'a ba sai ba ai wallahi su ba mu da kai da shari'a bai an tudda mu ga dama ba sai da akwai ka shari'a ce a kan Da haka nan ga wa man lam ma bima anzalallahu ulaika hum zalimun wanda bai hukunci yana da ikon yin hukunci da da shari'a bai bai yi ba da gangai ya zama abdani ya halatta aka fi shari'ar Allah ya ce wallahi ta zama daidai qawaminul wad'iyya dokokin da karta suka faru suka aza yace ce yi na Allah ya ko wanda ya yarda amma illa lura kan gitta miki yana alƙali aka ce dokar ƙasa aka bi wannan abin in bai yi da miji ya kaskata ba da lura ɗai ka yana nan matsayin sa musulmi hadisi ya zo aka ce rawa muslimun imam muslim ya rawaito an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya yarda shi an anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle ma aiki kira da aminci Allah ya tabbata a cikin kale ma na kasat sadaqatun min mali zakka ba ta rage dukiya ko kaga ta rage a idon ka can gurin Allah karuwa kai ne zuwa da Allah wa ma zaba Allahu abdan bi afri illa illa Allah bai taɓa ta kama bawan da addarin gobe da fati ƙara ɗaukaka wa ma tawada ahadun lillahi babu wani mutumin da zai zama mai tawadi don neman yarda Allah illa rafa Allah fati Allah bai fi gaskiya da ba ka wajen zato alhaji ba kana ta da Allah ya yi raya da ke maki ba na ba an gane a ka wajen bisa ga hanya mai kyau kana babban mutum babban malami babban mai kuɗi babban basaraki amma ba kwa mutane ta biskoto sai ba a gaida sarki sai ka ga salamu alaikum wa Ba da abu suna cewa kai a dan falaka a ce kayi ƙarya dan jahila so ba haka ba don Allah ya ce wa idza ja'aka allazina amanu wa idza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaykum ya isa akramaka Allah idan masu a masu imani da ayoyin da sun zo maka Allah ya ce fa kul salamun alaikum ka ce aminci Allah ya tabbata Allah ya ce ai sallama sai an ka ce shi sarki ba ai sallama an halaka shi ko ba halaka shi an hana mai ke samu lada sai ya daukan maka ne shi ka wallahi bai yarda ba jima assalamu alaikum da ba ka hannu ya yi tawani ko bai ba da ka'idar kujerar nan zubewa akai kasa sai ya ce masalamu alaikum da ba ka hannu ya yi tawani babban malamin da Allah ya daga daraja ya zo ana cewa sheik da ya rafi da wani na bar gani assalamu alaikum lahiya kuke lahiya lau amma ana sallama yana ƙara bubbunawa yana wucewa wai shi malami da ya wai ya bukata bai tawali ba haka in Allah ya maka upgrade kai za ka yi wa ka kasa kasa ka daidaita ka kada da uwa ya don haka nan manzo Allah ya ci waɗanda uku zakka ko ka ga dukiyar ka tarin ba ido ba karbi gurin Allah ba karuwa kai yi kuma bawa babu rabbi zai zama mai rangon mai face Allah ya kara daga shi bisa ga wannan da ke zaro kuma sannan bawa bai taɓa tawadi ga Allah ba face Allah ya kara mai muri da hadisin ga yana daga cikin ɗabi'un da ake so da tarayyar musulmi su ya rika ya jokin din girman da Allah ya bani yana da yiwa kai da kasa kasa shi a daidai shi an mahita shi ka ta goma shi shi ka sa mutane su da girman ka amma in ka biyo kana dubi kai sai an gaishe ka a sai wallahi ya da ni to a ji haka na an gaishe ka sai ni ka ji daɗi amma in ka ba wanda ka a girma ne sai ya baka naka ka an shi naka amma in ka ce kowa bai da girma sai kai wallahi ya ke murka ke ya ji cewa zai a bar ka wuce kana kan tuci da zuciyarka mi ka kai to baka da kurkuku baka da jahannama baka da komi za ka kama tsaya kan uwanka su yi na shaɗi da su ya yi maka alkhairi saboda ko abu ya faru gari ka ayya wallahi sarkin nan mutumin kirki na wallahi wani rabu bai da girman kai wallahi malam bai da girman kai amma kana ta bubbudawa karatu bai kai ko ina ba shi ya sai dan neman sakamakon ba wallahi karatu kila bai ko kai ko ina don haka mu gyara Allah ya kai da ke nan za mu ce insha Allah lokacin da aka yanka mu ya yi kuma nan za mu dakata insha Allah sai gobe in Allah maɗauki sarki ya kai mu rai sai mu dawo mu so su dai tali kai yau da gobe ba ka bari komi abin da yana nan yanzu nan da ba mu ci kwana goma muna tafsiri da ni dai jibira na wata yau kan tafowa na wasu kamalar suleiman mai kamun ni kai zama ni na ji daɗi don haka yau da gobe za ta jawo abin da an nesa ta kawo shi kusa-kusa ta mai da sabo abu tsoho wallahi kun ga yanzu watan da ya kan fara hanya ɗan ɗan raguwar ga yi ƙoƙari yi ƙoƙari ku yi ƙoƙari mu kamar ɗan samu abin da muka kama cikin ƴan kwanukan da raguwa azumi mai kyau babu giba babu zage-zage babu hantara ba cin harami a kan lantarki gwargwadon abin da Allah ya kore ba. Allah ka taimake mu ka karɓar muna ka yahi muna yan tuba tuban da wuce ya wuce mu ta da kai ana nufin cewa alhamdulillah alladhi bi ni'matihi bi ni'matihi kullu salihat wa Salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh imam ana saka sai wannan shi ne kaka wannan darasi na wannan sai ke kuma goyi ana sara a kan akwai akwai tambayoyi da haka

mafici wuri na mai aje aje idan aka bincika aka gaba jini na ga wani abu na ya zo mata azumin ta yana nan lahiya ummu adiya ta ce kunna la na uddul qudrata wa sai an ba da ba da mun kasance ba mu dauka wani doro doron da ya hito muna da wani dan an ta an kan da kuke faɗo mun daga cikin ci babu ɗauka mai komi mu yi ƙarfi don haka in ba lokacin haila na da wani abu ya fito wa mace mai kama da ruwa ruwa ko wani mai kama da yalo yalo to bai ta lafiya azumin Bari dai za ka yi ta kama harkokin ka na sallah da azumin ina fatan mai tambaya ta gani na wannan ya ce wa ne ne da kai a ya a gida a'a ya zo masallacin ne sai ya bi lada in dai yana da ikon zuwa bai kan mai gida na ko lahiya kai ya zo masallacin nesa biya rukun ku ta ku asaru in ko a'a ba wannan matsala akwai wata matsala yayi sallah gidan shi sallar tarawih cikin gida ba illa ya halatta amma sallar isha da yi ta masallaci ya yi isha idan masallacin nan sai ya dawo gidan su ya tarawih in ba wanda masallaci ke rafawa ne saboda rashin ganin shi ba kamar malum ne, ko jagorori shi ka yi haƙuri ya je a yi sallah saboda ya kara da masallaci ruhu shi ne mafi amma ba sai dole ba za a yi sallar farilla cikin jama'a domin ta sauran falloli mustahabbi ne mai ƙarfi a yi ta masallaci da jama'a amma in ba aka yi gida tare wannan assalamu alaikum a ah, aka ga da fatan ruwa lafiya Allah ya ci an a wannan kara lafiya Allah ya sa ka da zuriya ta lafiya kuma Allah ya amsa amin wannan kamar eh, ne da ya yi ba da kashi na'am saura kwana tara ko kwana bakwai ta gama kishira da yin yaro ya istiraran sai yanzu za ka yi ta kafa kuma tana da yaro ne ba ta gaba eh in ba bacci na in ba saki uku na ba wani saki ɗaya ne da yi ko saura kwana guda ta gama yadda in dai yadda ba ta fara shiga ƙarfi na uku ba in mai ƙarfi da haila ne in ko mai watanni ce ba ta gama watan nan na ba da shi ke nan sai ka hita na wancan yadda da take ka dawo wafati ka yadda wafati kuma ka ga ta yi gado da zarar yan rasu ba ta gama yadda kura da kwana biyu ne za ka dawo ka yi mafi yadda ba wanka ba yadda wanka da baikar wanka da hausa ake cewa ba wanka na aka yi ba kamewa na aka yi daga kawa to su dawo ta zauna ta kame daga kawa mijin ta biyar hakke ne bai rabu da ita wani ba ta kama yadda ba kuma a sa ta cikin magana ko da yan uwa ko diya sun ji kiyo dai wannan hakkin yana nan Allah ya ba baka haka manzon Allah ya hukunci ga barawa barawa bin Haka Abdullahi kan Mas'ud ya

in taukidi na yana yayi guda ya kabi ana iya karɓar mai ya fice ta cikin gida ne ya ce cewa da nufa su kare ka da kuliyar wuce wallahi na fice ya tafi bakin tafiya ta ce wallahi wani masaba kana jijiya wallahi ban ji daɗi ba me ya ce wallahi kullu ne na fice ta nawa ko nawa duk sake guda ne in dai taukidi ɗaya na yawa wannan ba nufin ƙari ba to shi nan ba al'akari da wannan za su ce kina su ce kin karfafawa amma yace na yi miki kaji uku to ya aikata bid'a ya aikata haram amma dai kuma sakin ne ya da yadda majoratin malum masu tafi a kan saki uku cikin kalima guda ya auku an yi laifi an yi bidi'a, an saba ma Allah amma kuma saki ya auku akwai wasu malum masu ganin ba daidai na ba ya ba duk da zamanin manzon Allah saki uku cikin kalima guda manzon Allah guda ya kai to amma dai majority din maluma sun sai akan tabbatin an da yi bid'a an saba ma Allah amma dai in an tafi na sake ki saki uku to shi ke nan kuma wallahi ba a da Kungiya gida kawai da ayyukan kuma da dubuwa tallafin marayi